bismillahi rahmanu rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashadu an la ilaha illallah da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a muna cikin tafsiri na suratul kahf yau za mu tashi aya ta ƙarshe shine kul na ma ana basharun mislukum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم الله تعالى هنا تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجيها لسا يجيها ودنيا قبل قل إنما أنا بشر مثلكم ka ce musu ya rasulallah lallai ni mutum ne misalin yuha ilayya amma fa ana yi min wahayi cewa annama ilahukum ilahun wahayi cewa lallai abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya an gane ku kaga wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aljini bane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne misalin mu a wajen halitta ina fatan gane wannan anan idan an ce mutum misalin mu a wajen halitta ba ana nufin mutum misalin mu a wajen daraja ba an gani wajen halitta shi dan adam ne ba mala'ika bane shi dan adam ne ba aljani bane shi shi dan adam ne ba abun bauta bane shi shine ma'anan qul inna ma ana basharun Ka kace musu lallai ni mutum ne misalin ku an gane wannan ko to da yawa daga cikin mutane in za su fassara wannan aya sai su ce ai manzan Allah mutum ne kaman kowa sai su yi shiru faɗin wannan kalma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum da ya kamar kowa kan shuru kai kuskure an gane ku. manzan Allah ya wuce ka ce mutum ne kamar kowa kan shuru annabi mutum ne misalin wajen halitta amma Allah ya yi masa wahayi wannan wahayin da Allah ya yi masa ya ɗaukaka shi da daraja akan dukkan ainihin mutanen duniya gabaki ɗaya ta hanyar wannan wahayi Allah ta'ala ya mai da shi manzo ta hanyar wannan wahayi Allah ya mai da shi fiyayyen halitta ga baki daya a wata aya Allah ya ƙara maimaita wannan magana cewa manzon Allah ya ƙara gaya wa mutane kun inna ma ana bashar, mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiru ka ce musu lalle ni mutum ne misalin ku ana mun wahayi cewa lallai abun bautawanku abun bautawa ne guda ɗaya fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku miƙe zuwa gare shi ku yi biyayya gare shi kuma ku nemi gafara zuwa gare shi wa wailul lil mushrikin azaba ya tabbata ga mushrikai allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sune inda ba sa ba da zakka kuma su dangane da lahira suna kafirce masa sannan a wani waje Allah ya ƙara gaya wa manzan Allah ya fito fili ya gaya wa mutane shi ba ba mala'ika ne shi saboda akwai wasu mutane masu tunanin manzan Allah ko mutum ne shi sai Allah ya ce annabi ya faɗa ƙulla a ƙulu kun indi khaza'inul lahi wala a'lamul ba, wala na kun indi inni ka ce musu ni bana ce muku wai taskan Allah yana waje na a'a taskan Allah baya waje na ba ni ne nake talautawa ba ba ni ne nake azurtawa ba Allah ta'ala shi ke azurtawa taska yana wajen Allah ta'ala ha qul la aqulu lakum indi kazabilillah kace ni ba na ce muku a waje na taskan Allah yake sannan kuma wala a'lamul ghaib kuma ni ban san gaibi ba saboda da ya ce ya san gaibi da ya zama to Allah an gane wannan kalma na ni ban san gaibi ba kuma taskan Allah baya hannuna to ya nuna shi ba abin bauta bane shi ba Allah bane shi amma da ya gaya mana cewa taskan taskan duniya gaba ɗaya na hannunsa sannan kuma ya san gaibi to da kai tsaye kamar yana gaya mana kenan cewa shi din nan Allah ne to anan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata kasancewan shi Allah ya ƙaryata kasancewan shi yana da wani iko na azurtawa ko talautawa sai kuma ya ce wala aqulu lakum inni malak sannan kuma ni ba na ce muku ni ba wai ina ce muku wai ni mala'ika bane ba ni ba mala'ika bane an gane in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin komai sai abin da aka yi min wahayi shi ne kawai nake bi sannan a wata aya manzan Allah ya ƙara maimaita irin wannan magana an gane wannan ko to kaga ga irin wannan gaba ɗaya yana nuna mana cewa Allah yana so manzan Allah ya tabbatar wa mutane shi fa manzo ne shi fa mutum ne misali duk wani abin da ake yi na ainihin bauta wanda yake haƙƙi ne na Allah to manzo Allah ya kore shi ga kanshi manzo Allah ya nuna mana shi ba Allah bane shi mutum ne to tunda mutum ne shi kenan ba a neman tsari da shi ba a neman agaji da shi ba a neman ceto wajensa sai dai ka ce ya Allah ka sa ni cikin ceton manzo Allah amma ka ce in ka ce ya Muhammadu ka cece ni ka ɗauki haƙƙin Allah ka bawa kaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ya abu tuna min duni lahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum menene wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna bautawa kuma bayan Allah wanda ba sa iya cutar da su ba sa iya amfanar da su sai su ce waɗannan su ne masu cetonmu a wajen Allah shine Allah yake ka gaya musu ya rasulullah atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ard shin ku za ku ba Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko kasai har ku zo ku ce kuma kanku su ne masu ceton ku a wajen Allah to kaga Allah ta'ala ya nuna babu wani mai ceto a sammai ko kasai sai Allah subhanahu wata'ala a wata aya Allah yake cewa kullillahi shafa'a shafa'atu jami'a. ka ce musu gaba ɗaya ceto na Allah ne shi kadai ashe ceto na Allah ne kamar yadda yake azurtawa na Allah ne yadda babu wani mai azurtawa sai Allah haka nan babu wani mai ceto sai Allah sai dai Allah ta'ala yakan ba da izini ga wasu daga cikin bayin Allah su yi ceto da izininsa kullillahi shafa'atu jami'a wa kan min malakin fi samawati la tubni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda an gano wannan ko kaga Allah ta'ala yakan ba da izini ga wanda ya so to baka da iko kace ya Muhammadu ka cece ni ko ya shehi wani ko ya wali wani ka cece ni sai ka ce ya Allah ka sa ni cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa ni cikin ceton waliyi kaza an gane wannan ko to ka gani a Allah ta'ala ya ƙara gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ta'ala ya sauka maka da littafi kuma ya sauka maka da hikima kuma Allah ya sanar da kai abin da da can baka sani ba ta hanyar wannan littafin da Allah ya saukar ma da wannan hikima Allah ya sanar da kai abin da da baka sani ba ya rasulullah wa kana fadlullahi alayka azima ya kasance falalan da Allah ya yi maka yana da girma to mutumin da Allah ya faɗa masa wannan magana zai yi kace da kai da shi dai ne ba zai yi ba manzan Allah mutum ne amma fiyayyen halitta an gane wannan ko shi kanshi manzan Allah ya ce ana sayyidul awwalina wal akhirina wala faqat ni ne shugaban mutanen farko da mutanen ƙarshe wannan ba alfahari yake ba ina faɗin gaskiya ne domin bayyanar da niman da Allah ya mu sannan Allah ta'ala yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan ya rasulullah muka sauka maka da ruhi daga cikin al'amarinmu Allah sai kira alkur'ani ruhi saboda rayuwar addininmu gaba ɗaya rayuwar addininmu gaba ɗaya zai yiwuwa sai da alkur'ani an gano ko rayuwar mu, rayuwar ibadanmu rayuwar rayuwar tattalin arzikinmu rayuwar mu kai a matsayinmu na musulmi yadda ka san dan adam baya rayuwa sai da ruhi to shi ma addinin mu baya rayuwa sai da alkur'ani an gane wannan aiki ne yadda wani bawan Allah wani mawaki ke cewa damar damat ladaina fa faqat zafi, ni a fa kullum kullu mu'jizatin min an-nabiyyin na ja'at wa lam tadri cewa damat daina alkur'ani ya dawoma gaba gare mu fafaɗar faqad kullu mu'jizatin sai ya fifici kowane irin mu'jiza na annabawa iz ja'at wa lam tajid lokacin da ta zo ba ta dawoma ba duk sauran annabawa gaba ɗaya Allah ya ba su mu'jiza Allah ya ba annabi Isa wannan sanda din amma ina sandan take yanzu ba ta yanzu Allah ya ba annabi Isa rayar da matattu da izininsa warkar da marasa lafiya da izininsa to amma yanzu wannan mu'jizan ina take yanzu amma manzo Allah sai Allah ya bashi alqur'ani wa qalu laula nuzila alayhi ayatu min rabbi qul innama al-ayatu inda Allah wa innama ana nazirun mubin kafirai suka ce in dai ka ce kai manzon Allah ne daga gaske ka ce kai lalle daga Allah kake me ya sanya ba za a baka wani alama ba wani shaida daga ubangijinka wanda zai tabbatar kai manzo bane shine sai Allah ya ce ka gaya musu kul innamal ayatu indallah ka ce lallai mu'jiza shaida a wajen Allah yake Allah ne yake bayarwa wa inna ma ana nazirun mubin kawai ni mai gargadi ne kuma mai bayyana da wannan gargadin kawai ni aiki na in yi gargadi kuma in bayyana da shi an gane sai Allah ya ce annabi ya gaya mana awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitab yutla alaihim ah, mutanen da suke neman mu'jiza shin bai wadatar da su ba cewa lalle mun saukar da littafi ana karantawa a gare su wannan bai ishe su ba ai babu wani mu'jiza wanda ya fi alkur'ani inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumi yu'minun lalle a cikin wannan akwai rahama kuma akwai tunatarwa ga mutane wanda suka yi imani wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka ne muka yi maka wahayin ruhi daga cikin al'amarinmu ko daga cikin umarninmu ma ta tadari mal kitabu walal iman kafin saukan alkur'ani ya rasulullah baka kasance ka san abin da ake kira littafi ba ko imani ta duk baka sani ba amma ta hanyar alkur'ani ka zo ka zama tofiyayyen halitta ta hanyar alkur'ani ka zama tofiyayyen manzanni gaba daya an gane ai sai Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim sai dai mun sanya alqur'ani ya zama haske wanda muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kuma lalle kai kana shiryar da mutane da aljannu zuwa ga hanya madaidaici siratallah kaga shi Allah ta'ala ya ba manzon Allah wani aiki wanda shi kadai ne a duniya yake da wannan aikin gaba daya wani aiki ne Allah ya ba manzan Allah aiki na shiryar da mutanen duniya zuwa ga hanya miƙaƙiya an gane ku sai Allah ya fito da wannan shirya a bayyane Allah ya ce annabi ya faɗa cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da da zikiri dan kai bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su kenan manzan Allah ba abin bauta bane shi sallallahu alaihi wasallam shi dan sako ne na Allah Allah ya ba shi wani sako babba sakon shine ya zamanto malami wanda zai yi mana bayanin musulunci dalla dalla malami wanda zai gaya mana ma'anan alkur'ani duk mutumin da ya dauki gundarin alkur'ani sai ya fassara shi da san ran shi ko ya fassara shi da ra'ayin malamin shi ko ya fassara shi da ra'ayin waliyinsa sabanin abinda manzon Allah ya faɗa to wannan ya kawo son rai saboda Allah ta'ala ya kira annabi sirajan munira annabi fitilla ne mai haskaka mana daga duhu ba zai wato muna cikin duhu a cikin musulunci sai ta hanyar manzan Allah muna cikin duhu a wajen fahimtar alkur'ani sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma idan manzan Allah ya riga yayi bayani ba a sauraron bayanin kowa da zarar an ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani to kowane mutum bayanin shi yayi kasa gabaki daya ba a sauraron maganar kowa in ya gitta wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu na malik imamu darin hijira ya faɗa cewa babu wani ɗaya daga cikin mufaci yana rad yana tunkuɗe maganar wani shi ma ana tunkuɗe maganarsa sai ce illa swahibu hazal kabar sai dai ma abocin wannan kabari din wanda shine fiyayyen halitta an gani an tabbi wani malami sufi malami ne sufi ba kasan sufaye suna cewa annabi an halice shi ne shi ba mutum bane an halice shi ne daga haske shi kuma dan adam dama an halice shi ne daga tabo to sai aka tambaye wani malami sufi me zaka ce dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi magana na adalci wanda ya kamata a rubuta wannan magana da ruwan zinari sai ce fa mabulagul ilmu fihi fa mablagul ilmi fihi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim yace makura karshen abin da na sani game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mutum ne inji shi sai ce wa annahu khairu lahi, kullihi amma manzan Allah shine fiyayyin halitta gabaki ɗaya duk a cikin halittun Allah ba mai darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta gane wannan to kaga da wannan kenan wannan magana ya ƙara fitowa fili kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne misalin ku ana yi mun wahayi cewa anna ma ilahukum ilahun wahid cewa lallai abun bautan ku abun bauta ne guda daya man kana yarju liqa rabbi duk wanda ya kasance yana kaunan haduwa da ubangiji lami lafiya in dai yana so ya samu lada a wajen Allah in dai mutum yana so ya shiga aljanna in mutum yana so ya ga Allah subhanahu wata'ala fal amal amalan saliha to ya aikata aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya haɗa wani da ubangiji a wajen bauta wannan shine sharadi duk mutumin duk sallanka duk azuminka duk zakkanka duk aikin hajjinka ka gina masallaci ka gina makaranta da sunan musulunci amma sai ya zamanto baka cika wannan sharadi ba to zai zamanto aikinka ba shi da wani amfani duk wanda yake so ya haɗu da ubangiji lami lafiya falya amal amalan saliha to ya aikata aiki mai kyau shine sharaɗin farko sannan na biyu wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada sannan kada ya haɗa kowa da ubangiji a wajen bauta in ya bauta ma Allah sai ya ɗauko haƙƙin Allah sai ya ba manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan mutumin ko da yana sallah yana azumi yana komai wannan ibada nashi ba zai amfane shi ba Allah yana cewa ma kana lil na an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushirikai ba su rayar da masallacin Allah alhali suna shaida ga kawukansu da kafirci sai Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun to wayannan ayyukan sun baci kuma su a cikin wuta su masu dawwama ne sai Allah ya ce inna ma ya amuru masajidan la man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah kawai waɗanda suke rayar da masallatan Allah sune ne wanda suka yi imani da Allah da rana ta karshe sannan suka tsaye da sallah suka ba da zakka ko ba sa jin tsoron kowa sai Allah an gane wannan ko to kaga da wannan kenan za mu fahimci kenan cewa in har kana so ka haɗu da Allah lami lafiya ka aikata aiki mai kyau kada ka haɗa Allah da kowa a wajen bautansa yaya ake aikata aiki mai kyau idan mutum ya yi sallah yaya zai gane cewa Allah ya amsu wannan sallah shine wannan sallah ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya yi shi da ikhlasi ya yi wannan sallah domin Allah ba domin ya burge mutane ba ba domin duniya ba sannan kuma ya yi shi daidai da sunna idan mutum ya yi sallah ya yi azumi amma ba yadda manzan Allah ya karantar ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi shi daidai da yadda manzan Allah ya karantar amma kuma sai ya yi shi ba don Allah ba Allah zai amsa Allah ta'ala ba zai amsa ba ka dole ne wa'annan su ne ma'aunai guda biyu na amsan ayyuka shi ne ya zamanto kayan shi da ikhlasi sannan kuma ya dace da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarƙashin wannan ya zama dole kenan musan menene sunan manzan Allah akan sallah yaya manzan Allah ya yi sallah dan annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli an gani sannan dangane da sauran ibada kamar aikin haji da sauransu ya ce ku zu an nima na suka ku ku karfi ainihin ibadanku a na Allah ta'ala ya ce mana laƙar kana lakun fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe komai naku ana so ya zama to irin na manzan Allah ne ku yi koyi da shi an gane wannan ko shi ya sanya wani babban malami al'allama nasiruddin al'albani ya yi wani littafi mai suna sifatu salatin nabi mina takbir ila taslim ka annaka siffar sallan manzan Allah sallallahu tun daga kafarar harama har zuwa sallama kamar kana ganin shi Ya ce na san wannan littafi ba zai faranta wa mutane da yawa rai ba musamman akwai mutanen da suke sallah kamar yadda imam ɗinsu ya karantar da su wasu na sallah kamar yadda waliyin ya karantar da su to nan ana so a yi sallah ne grade 1 yadda manzon Allah ya karantar shi yasa wannan littafi yana shan zaki na ba san gani a ce albani ya nuna duk malaman duniya ba su iya ba an gane ko ya nuna duk malaman wai yanzu ne ake so a karantar da mu sallar manzon Allah shin hujjojin da Nasiruddin Albani ya kawo dangane da sallar manzon Allah shin ya kawo su ne kwanan na aka kirkiro su ko wa'annan ma sun girmi imamansu ai hadisin manzan Allah ya girmi kowa ina fasan gane hadisin manzan Allah ya girmi imam wane da imam wane da imam wane da shek wane da wali wane saboda haka wannan da wannan littafi da Nasiruddin Albani ya wallafa ya wallafa shi ne saboda ya kwace mu daga fadawa cikin bid'a a wajen sallah sannan zaka ga wasu sun yi koyi da shi sun yi siffar azumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasiru ne albani ya ƙara yin wani littafi siffan aikin hajji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan wannan saboda ƙalubalen da manzan Allah ya ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli khudu anni manasikakum na fatan gani so zaka cewa mutane daban-daban a duniya suna da yanda suke yin sallah kowa na da yanda yake yin sallah in ka duba yan shi akwai yanayin sallar su masu cewa su qur'ani zalla ne ma ko wanda sallan shi kawai in ya miƙe kawai sai dan kitta ido yi sallama ya ido da sallah akwai wanda yake sallah kawai raka ɗaya ne kuma a tsaye ake yin ta wani kuma yake sallah kawai ruku'u ne da sujada shi ko dan shi an zai sallah zai maƙe ne yadda ka san an sa mai bindiga ina fatan gane wannan kaga kowa da irin nau'in sallan su to ya za a yi a samu raba gardama game da sallah Shi ne mu bincika yaya manzan Allah ya yi sallah sallallahu alaihi wasallam sai mu koyi da shi to da a ce mutane za su yi koyi da wannan abin ya zama duk abin da muka yi kowa zai cire ra'ayin malaminsa ra'ayin shehinsa ra'ayin waliyinsa a zo a yi riko da karantarwa manzan Allah da yanzu kanmu ya haɗu duk wani neman haɗin kai babu wani abin da zai kawo mana haɗin kai a duniya kamar kowa gaba ɗaya ya cire san ransa ya cire san malaminsa so mai wuce gona da giri an gane ko ya duba inda gaskiya yake ina ne manzan Allah ya ce ya manzan Allah ya ce mai sallah yaya manzan Allah ya ce mai azumi menene aqidan manzan Allah menene kaza da mutane sun yi wannan da shi kenan an huta kaga an yi koyi da Qur'ani kenan da qur'ani yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to kaga wannan shine abinda Allah ta'ala ya gaya mana a nan wajen duk wanda ya kasance yana kaunan haduwa da ubangiji lafiya lafiya to ya aikata aiki mai kyau kada ya haɗa kowa da ubangiji wajen bauta wasu malamai sun ce wannan aya wala yushrik bi ibadati rabbih ahada cewa an saukar da shi ne dangane da shirka cewa ma'anan ayan ai la in nasa fi amali ai kada mutum yayi riya ga mutane yayi aiki don mutane kada mutum ya kuskure ya wannan an gane wannan ko akwai masu wannan fahimta da yawa amma idan muka duba doron ayan kamar yadda imamu shankidi ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce wannan aya wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada a min ar riya wa ghayri ya fi gamewa fiye da riya duk abin da ya shafi shirka ya shiga nan wajen inda mutum na so ya gamu da Allah lami lafiya kada ya yi riya kada ya yi sum'a kada kuma ya shirka Me zai ya bauta ma Allah shi kadai da zaran mutum ya yi shirka to ya baka duk abin da ya aikata wala qarquhiya ilayka wa na allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin an gane ko Allah ta'ala yayi wa manzon Allah magana wanda malaman tafsiri sun ce an ambaci sunan manzon Allah ne amma abinda ake nufi al'ummansa dan ba zai yiwu ba ma manzon Allah a ce yayi shirka amma sai Allah ya ce haƙiƙa an yi wahayi gare ka ya rasulullah da waɗanda suka zo ka cewa in ashrakta wallahi da za yi shirka la ya amalu wallahi da aikinka ya baci wala takunanna min minar khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu asara. Allah yana magana da manzon Allah yayi wannan rantsuwa to ya kenan shine ah, malamai suka ce wannan ba da manzon Allah ake yi ba sallallahu alaihi wa sallam. an tauna tsakuwa ne dan a ba a ya tsoro an gane ana yi ne da al'ummansa Allah ta'ala shi tsare mu da shirka to insha Allah wannan shine ƙarshen wannan sura din kuma da da kare wannan sura din muka zo ƙarshen tafsiri na wannan shekara din sai kuma Allah ta'ala ya mu tsawon rayuwa insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana dama mu ba mu ta kuskure ne a ah, Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya shiryar da mu ya shirya da shugabanninmu Allah ta'ala ya shirya da mu ya shirya da shugabanninmu a sannan kuma muna so mu yi godiya na musamman ga wasu bayan Allah da suka fara gudunmawa ga wannan tafsiri namu to suna da yawa gaskiya anan mun rubuta wanda muke iya tunawa ne wanda muka manta to muna neman gafara to a gurguje akwai a daga cikin wanda suka fara gudunmawa a nan wajen akwai a dr jamil aliyu wammaku wanda ya ba da gudunmawa kwarai da gaske kusan za mu ce ya ɗauki nauyin kusan ya ɗauki nauyin za mu ce kusan ya ɗauki nauyin tafsirin saboda haka allah ta'ala ya tsaka masa da alkhairi sannan akwai yahaya ibrahim sannan akwai alhaji bello ruwaisa sannan alhaji sani mustapha alhaji usman mustapha alhaji yakubu usman sannan iyalan gidan alhaji bello mai kusa musamman shi aliyu bello sannan kuma alhaji aliyu kwaiko alhaji aliyu ibrahim arab sannan malam awwal yusuf malam awwal abdurrahman alhaji aminu abdullahi sai hajiya fatima mai kayan kicin sannan hajiya halima usra academy sannan hajiya halimatu sa'adiyya ita ce hajiya halimatu sa'adiyya nake ji sannan kuma hajiya halimatu sa'adiyya baba muhammad sannan alhaji sani ibrahim sannan alhaji aliyu sirikin malam ibrahim manshawi kenan sannan sai alhaji bello mai gwal sannan sai malam nasiru albani sannan sai ciyaman na wannan masallaci mai albarka wanda a koda yaushe suna ba mu gudunmawa ba sa kawo mana wani tangarda dangane da duk abubuwan da muke gudanarwa a wannan masallaci suna ba mu cikakken yanci mu gudanar da tafsiri a wannan masallaci da kuma karance-karancen da muke yi kamar yadda a wasu masallatai ana samun tarnaki tsakanin malami na masallacin da kuma su 'yan kwamiti to gaskiya wannan masallaci da mu da 'yan kwamiti kamar tsintsiya ɗaya ne tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ne kusan suna ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari so da haka shi ciyaman ɗin wannan masallaci alhaji muhammad da kuma alhaji shu'aibu da kuma limamin wannan masallaci malam isa da kuma malam abubakar na ibinsa da sauran 'yan kwamiti gaba ɗaya muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa aljanna ya zama to makomansu kuma Allah ya sanya wannan gudunmawa cikin mizanin kyawawan ayyukansu sannan kuma sai a sai ainihin malam umar nukuri gaskiya kowane shekara yana ba mu gudunmawa dangane da wannan tafsiri namu sannan sai malam umar kwanan mai shayi shi ma muna masa godiya gaskiya yana ba mu gudunmawa sosai akan wannan karatu da muke yi sannan akwai wani bawan Allah wanda ya ɗauki nauyin DITV amma fa ya ce kada fa a faɗi sunan shi kusan wajen shekara wajen uku ne zuwa hudu yanzu fashe ke ɗaukar nauyi amma ya ce kada a faɗi sunan shi an gane shekara na zuwa kawai sai dai a sanar da mu kawai cewa ba ku je ku kai karatu an ga an ɗauka an gane ya ce ba ya so a san shi kawai inna ma nuɗi himukum bi wajen illa la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi E Allah ya sa aljanna ya zama to makomarsa sannan akwai malam Jibril Lola da kuma malam Aliyu Muhammad wanda suna daga cikin tsofaffin ɗalibai na ainihin makarantar ulumu ulumuddin na nan a Amingu wato wanda ya fi shahara da sabon shehu gaskiya suna ba mu gudunmawa mai tsoka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama komai. su sannan kuma Allah ya ji kan malam Muhammad Kabala wanda shi ma yana daga cikin tsofaffin ɗalibai na makarantar sabon shehu maiduguri da hakika ya ba da gudunmawa sosai kafin ya rasu shi ya sanya ba za mu taɓa mantawa da shi ba ba za mu kushe muna masa addu'a allah ta'ala ya sauƙaƙa masa rayuwarsa a cikin ƙabari kuma allah ya sanya aljanna ya zama tomo makomansa sannan allah ya albarkaci zuri'arsa gaba ɗaya sannan akwai aliyu abubakar nnpc shi ma yana ba mu gudunmawa sannan sai malam dan bala DITB shi ma wanda yake shi kuma gudunmawa wanda yake ba mu gashi nan ya tsaya kullum ya tabbatar da cewa an ɗauki karatu ba tare da an yi kuskure ba kaga shi ma wannan gudunmawa ne muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama koma makoma sannan sai malam malam Ibrahim Suraki shi ma gashi nan kusa da mu kusan ya tsaya ya jajirce ya ɗauki wannan karatu ya tabbatar karatu ya yi kyau shi ma ya yada wannan karatu a salafiya midiya in kun ji ana magana salafiya midiya malam ibrahim saraki shi ke ɗaukar nauyin wannan al'amari allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kusan gudunma wanda ake bashi wajen ɗaukar wannan karatu kusan kaɗan ne kusan zan ce ma ba wani gudunma wanda ake bashi yana yi ne saboda allah sannan akwai sirajo ruhoji shi kuma nagarta shi ne wanda yake ɗaukar nauyin fitar da karatun ya sanya shi a cikin rediyo sannan kuma sai akwai shugaban gidan ainihin freedom radio hajiya maryam dalhat ita ma muna godiya kwarai da gaske ta daɗe tana ba mu gudunmawa wajen ganin an sanya wannan karatu a cikin gidan rediyon da take jagoranta lokacin kawai wata rana mun ji mun ga kawai an sanya karatunmu ne kawai a gidan rediyo sannan daga baya muka gane cewa gudunmawanta ne da sauran ma'aikatanta saboda haka Allah ya saka mata da alkhairi ya sa ainihin aljanna ya zama makoma sannan sai shugaban sashen addini abubakar jidda usman shi ma muna masa godiya sannan kuma sai a ah, sai zakari aminu shugaban kula da shirye-shirye da tsare-tsare sai malam ahmad freedom sannan kuma sai social media masu kulawa da social media muna da mutane musamman wanda su sun dauki nauyin kulawa da social media irin su malam hassan hassan hassan da kuma malam Hussaini hassan wa da kani ne su biyu suna daga cikin masu bada gudunmawa sannan sai abubakar husaini wato kwamishina sannan sai honorable husaini kantoma wanda shi ma ya ba da gudunmawa sosai akan wannan al'amari sannan sai akwai a malam malam abdullahi abubakar ciyaman malam abdullahi abubakar ciyaman wato kwamitin tafsiri to shi ma malam abubakar malam abdullahi abubakar dama akwai jawabin da ya kamata a ce ya yi a matsayin shi na ciyaman na kwamitin tafsiri amma kuma wani uzuri ya tsare shi wato kusan an masa rasuwa ya ta zamfara to saboda haka muna roƙon Allah ya gafarta ma shi wanda ya rasu din shi kuma Allah ya bashi lada na dangana sannan akwai malam alhassan aliyu barista shi ma yana daga cikin masu bamu gudunmawa ba dare ba rana sannan akwai barista sagiru shi ma kazalika Allah ya saka masa da alkhairi sannan malam Abdulrahman Malaysia shi ma yana daga cikin masu babu gudunmawa ba dare ba rana shi ma sannan akwai malam Ibrahim Rigasi su ma suna daga cikin masu bamu gudunmawa sannan akwai Dr. Muhammad Sani Sani Musa Allama ne malam Muhammad Sani Allama Dr. shi ma muna godiya yana bamu gudunmawa kwarai da gaske sannan akwai malam Musa Kabala shi ma yana bamu gudunmawa sosai kwarai da gaske sannan malam musa abokin malam kabiru malam musa abokin malam kabiru adam shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai malam musa imamu shafi'i sannan akwai kanin shi abdullahi imamu shafi'i su gaba ɗaya muna godiya sannan akwai malam Abdul mumin amin shi ma yana daga cikin ainihin bayan Allah wanda suka jajirce wajen ganin wannan tafsiri ya tabbata sannan akwai malam abdullahi abu bilal su ma suna daga cikin mutanen da suka jajirce wajen ganin wannan tafsiri ya tabbata da kuma gudanar da ainihin shirye-shirye na wannan tafsiri da karance-karancen da ake a wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai malam Abdullahi Abu Salim wanda ya fi shahara da Abdullahi Fulamba shi ma Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai malam Abdulmumin Abubakar shi ne wanda yake mahuci kenan sannan akwai malam Tahir Adam Adamawa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi sannan akwai malam rabiu abdulmajid allah ya saka mai da alkhairi akwai malam abdulmalik cb shi ma allah ya saka mai da alkhairi akwai malam abdullatif allah ya saka musu da alkhairi akwai malam yasir shi ma suna daga cikin kwamiti na social media akwai malam abdulrahman abubakar sannan akwai alhaji kabiru yahu to duk wa'annan suna daga cikin masu ba da gudunmawa suna da yawa akwai alhaji al'amin ofisa akwai alhaji sani dangote akwai ibrahim saraki na riga na faɗe shi akwai malam abdulbasi akwai arama abbasi wanda ke shine arama mai jan baki kaga shi ma wannan ba za mu manta da duk shekarun da muke tafsiri a wannan masallaci kusan wajen shekaru wajen shidda ko fiye da haka yana daga cikin masu ja mana baki a wannan waje Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan gudunmawa sannan akwai ciyaman alhaji shu'aibu na riga na maimaita shi ne na ganin shugaban masallaci shugaban kwamiti na wannan masallaci sannan akwai shi kanshi limamin wannan masallaci marigayi malam bako wanda yake a kullum ba za mu kushe mana masa addu'a saboda gudunmu wanda ya bamu wajen tabbatar mu wannan masallaci sannan akwai akwai ladanin wannan masallaci malam mustapha da sauran 'yan kwamiti sannan gidan gidan marigayi malam bako sannan a da dai sauran mutane ga sunan akwai irin su a jami'an tsaro na hizba da sauransu tare da jagororinsu sannan akwai abubakar mukhtar sannan akwai alhaji hamza haruna gambo allah ya sannan kuma akwai hajiya larai badiko ita marigayya a hajiya larai badiko garkuwan badiko ta daɗe tana ba mu gudunmawa to yanzu muna mata addu'a ne Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ya zama komanta sannan Allah ya albarkaci zuri'anta to kusan waɗannan su ne mutanen da na iya tunawa waɗanda na manta ba ganganci ba ne na? na? a an wani ne da can baya ila baka ne to wannan kenan a gurguje to kafin sun ba da dama ga ainihin baki baki sun kawo mana ziyara sannan waɗanda suka ɗauki nauyin ainihin ɓangaren yanki ko gaido yau waɗanda suka ɗauki nauyin ainihin ɓangaren freedom yau wanda ya ɗauki ɓangaren freedom shi ma muna yi masa godiya shi ma ya ce ne baya son a faɗi sunan shi shi ma wanda ya ɗauki nauyin freedom shekara na biyu ke nan da ya fara ɗaukar nauyi amma ya ce shi yana so ya yi aikin lada da ya yi don Allah baya son a faɗi sunan shi an gane wannan ko sannan sai kwamitin majalisin badarawa musamman irin su malam aliyu badarawa malam nura badarawa malam ahmad rufa'i sannan da sauran malam ms nu da ire-irensu Allah ya saka musu da alkhairi a gurguje kafin in rufe ina so dan tattauna wannan matsala ɗin a gurguje sannan zai in ba da dama a daga cikin abin da nake so in rufe da shi shine a san matsayin wato wannan masallaci ko matsayin ainihin wannan karatu namu ko kuma matsayin manhajinmu dangane da malaman mazhaba ce mudin nan muna son malaman mazhaba muna girma masu? ko kuma ya muke to shine dukkan malaman mazhaba malaman mazhaban nan gaba ɗaya mazhaban hannafiya mazhaban malikiya mazhaban shafi'iya mazhaban hambaliya dukkan malaman mazhaban nan masu ilimi ne mu a wajenmu kuma dukkansu muna mutunta su muna girma masu? sannan muna barranta daga duk wani mutumin da yake wulaƙanta su ko yake kankantar su shi ya sanya a wannan majalisosin namun. muna karantar da littattafan fikihu muna yin aiki da fatawowin malaman fikihu saboda aiki da maganan Allah subhanahu wata'ala fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun da kuma inda Allah ke cewa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin amma hanzari ba gudu ba mu ba ma rike ɗaya daga cikinsu mu yi watsi da sauran mu mun ɗauka dukkan malaman mazhaba gaba ɗaya malamanmu ne gaba ɗaya ba ma ɗaukan abu hanifa shi kaɗai mu yi watsi da sauran malaman ko mu ɗauki imamu malik shi kaɗai mu yi watsi da sauran malaman ko mu ɗauki imamu shafi'i ko mu ɗauki imamu ahmad dukkan malaman mazhaba duk inda malaman suke muna tare da su ko malamanmu ne dukkan namu ne ba ma bangaranci ba ma mazhabanci ba ma ta'assubanci a duk duniya mu 'yan salafiya mu ne kadai muke tabbaka maganan Allah subhanahu wata'ala mu kadai ne muke aiki da maganan Allah na rashin ta'assubanci da rashin mazhabanci da rashin bangaranci allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ula'ika allazina hadahumullah wa ula'ika hum ulul albab mu ahlu sunna mu ne muke aiki da ayan nan da Allah ke cewa allazina yastami'una alqawla su ne waɗanda suke sauraron magana fa ya yattabi'una ahsana sai su bi wanda fi kyau sai su bi wanda fi ƙarfin hujja to ula'ika allazina hadahumullah to wayannan su ne wanda Allah ya shirye su wa ula'ika hum ulul albab waɗannan su ne ma'abota hankula kenan mudin nan mun barranta da mutanen da ke cewa ka kulla kanka a mazhaba guda ɗaya duk wani hujja wanda wani imam ya kawo ko da ya fi na mazhaban ka ƙarfi ko da ka ya kawo hujja da hadisan manza Allah imam ɗinka ya kawo hujja mai rauni wanda bai kai na ɗaya imam ɗin ba masu cewa sun kulla kansu babu ruwansu da sauraron wani imam sai nasu to wannan mu mun barranta da waɗannan mu muna tare da gaskiya ne duk inda take an gane muna aiki da wannan haya allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sannan idan malaman mazhaba suna da sabani mu muna aiki ne kai tsaye da maganan Allah da maganan manzon Allah shine fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo Allah bai ce in kuna jayayya a cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Abu Hanifa shi kadai ko zuwa ga Malik shi kadai ko zuwa ga Shafi shi kadai ko zuwa ga Ahmad shi kadai ba ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ashe kira zuwa ga bin wani malami guda ɗaya fata ne musamman ma idan ya haɗu da inkarin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane in ka rike imamu malik amma kuma ka rike shi ne amma kuma ba wai ka rike shi bane wai za ka yi watsi da duk wani hadisi wannan babu laifi akwai manyan malamai da suka ce su dikawa ne amma kuma duk inda gaskiya yake suna nan daga cikinsu akwai babban malaminmu ubanmu a sheik abokan mamuru kuma allah ya ji kansa kaga wannan babban malami kowa ya sani ba malike ne shi amma kuma yakan ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma kuma wannan malami yakan ce bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma su daga malam yakan ce idan maganan wani malami malam yakan ce idan maganan maliku ya saba wa maganan manzan Allah wa an maliku dangane da manzan Allah kaga kun kun ga yadda malabo gumi ya fifita mazhaban shafi'iyya a akan mazhaban malikiya don gani da cin naman doki kaga shi malam shine ya buɗe ku Shi ne ya tarbiyyantar da mutane wajen bin ƙa'ida na salafin Fale. an gane cewa aka yi abu magabata ba a ce abu magabaci ba duk inda malaman suna suke a duniya malamanmu ne ba za mu rike wani guda ɗaya ba in ka rike guda ɗaya ka ɓangaranci sauran malamai mai suka ma zai iya yiwuwa ra'ayin da ka ajiye kila shi ya fi karfin hujja akan ra'ayin malaminka an gane ko da kana ganin cewa ai malaminka ya fi ilimi ba zai yi a cewa duk wanda ya fi ilimi kullum shi ke da gaskiya ba zai yi malaminka ya zama to ya fi ilimi amma kuma wani lokaci ya dan samu zamiya ba wai an ce ya yi da gangan ba zai iya samun zamiya a matsayin shi na malami saboda idan malamai suna saɓani hanyar warware wannan saɓani ba wai mutum ya tsaya ya taskare a mazhaba ba idan ana sabani yanda ake warware shi shine yanda manzon Allah yanda Allah ya riga ya gaya mana cewa fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce a'a na rantsa da ubangijinka wato ba su yi imani ba ba za su yi imani ba har sai sun kai sai sun kai kara zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su sai sun kai kara gare ka ga duk abin da ya faru gare su ta bangaren aqida duk abin da ya faru gare su ta bangaren ibada duk abin da ya faru gare su ta bangaren mu'amala duk abin da ya faru gare su ta bangaren suluki sun malaye jidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan ya zamanto ba za su ji kunci a cikin zuciyarsu ba game da duk abin da ka hukunta ya rasulullah wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya yana daga cikin sharadi na yadda da muhammadu rasulullah daga cikin wannan sharadi akwai da'atuhu fi ma amara wata ziku hufi ma akbara wastinabu ma naha an wa zajara wa Allah yi yu'badullah illa bima shara'a idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah me ma'anar muhammadu rasulullah ka yi masa biyayya cikin abin da ya umarni sannan ka gaskata shi ga duk abin da ya baka labari in ya ce maka annabi isa zai dawo zai dawo in ya ce maka akwai ceto akwai ceto in ya ce maka akwai sittu shawal akwai sittu shawal ina fatan gane sai abinda manzon Allah ya gaya ma sun malaiji tufi an fusa yin harajan mai maka zai kada ya zamanto sun ji wani kunci a cikin ransu game da duk abin da ka hukunta ya rasulullah wa yusallimu taslima kuma su mika wuya gayan mika wuya ina fatan gane wannan ana so duk abin da manzon Allah ya zo da shi abin da ya inganta daga manzan Allah ka miƙa wuya a gare shi dinun nabi muhammadin akhbaru ni'matul madiyatu lil fata asaru la targabanna anil hadisi wa wa alihi farra'ayu laylul wal hadisu naharu addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisai madalla da abun hawa wanda in mutum ya hau sai aljanna sune gurabu na magabata kada ka kyamaci hadisi da mutanen hadisi farra'ayu laylun wal hadisu na far ra'ayu laylun wal hadisu shi ra'ayi dare ne shi kuma hadisi shine yini hadisi shine haske wala ma jahilan saka asarar huda wa shamsu bazigatu laha ana alwaru da yawa samari da yawa saurayi yakan jahirci gurbi na shirya alhali haske gashi a fili haske ya kullo yana haske sai ka ta gano wannan gaskiya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to insha Allah zan dakata a nan wajen saboda akwai baki da dama da suka kawo mana ziyara su ma za su tofa albarkacin bakin su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. Allah ya da kai mun ji bayani daga bakin babban malamin mu Sheikh Yahaya Muhammad salafi ah, muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara karfafa shi wurin gudanar da wannan da'awa lalle malam sace ne kusan duk abin da za faɗa an daɗe ana faɗan su akan malam to ba mu abin da malam yake bukata sai dai addu'a kuma yan uwa a daji ne masa addu'a Allah ya bashi juriya da jajircewa wurin gudanar da da'awa lalle akwai challenge kala-kala akwai kalubale kala-kala a cikin da'awa na salafiya gida da waje su muna fata Allah ya bada ikon daukan wannan kalubale ne to insha Allah akwai yan uwa da za su dan gudanar da jawabai muna sa insha Allah wanda aka kira sai dan takaita saboda yanayin lokaci da jawabi na farko akwai da kasani gwani alhafi imam kuma wada zai fara gabatar da jawabi da imam ka ci gaba da bayani kan na'am saboda haka a cikin imam yana daga cikin manyan ɗalibai na malam wanda ya yi bayani a cikin shekarar da ya wuce akan matsayin shi a wurin malam da sauransu da kuma jajircewa da ya yi wurin abin da ya shafi halartar majalisi da karatu da kuma kokarin da ya gani game da shekar to muna fatan insha Allah za ta yi cewa ne a wurin da ta kama ya nuna mana wannan rana da kuma wannan lokaci da muka halarci rufe wannan tasiri mai albarka wanda malam ya yake aiwatar da shi tsawon shekaru babu ainihin yankewa ah, alhamdulillah wannan wani jihuri ne wanda ya kamata mana ya cancanci jinjina da kuma kara ya ba masa a kan wannan kokari tsawon lokaci karantar da jama'a ba karamin aiki ba ne saboda shi karantar da jama'a wani babban kalubalen da yake ciki shi shi karantarwa ita ce sana'a da ba a biya mutum ba a biya mutum duk aikin da mutum yake yana tsare ne samu fansho zai samu gratuity zai samu kudin sallama zai samu kudin Allah ya saka da alheri zai samu kudin Allah ya albarka amma ita karantarwa musamman ta addinin musulunci musamman ta jikinci wannan kasa musamman a irin wannan yankin da muke rayuwa a ciki to lallai babu shakka duk mutumin da ya samu kanshi a cikin wannan harka ta karantarwa ya tantance a jinjina masa a yaba masa kuma babu abin da za a iya yi masa face fatan alheri da kuma fatan Allah ya saka da alheri sannan kuma su ɗalibai almajirai waɗanda suke zuwa karatu babban abin da ya fi mahimmanci shine rayar da ilimin malami da yawa akwai manya-manyan malamai waɗanda suka shahara da ilimi amma ba a san su ba saboda saboda dalibai Allah bai rubuta cewa dalibansu za su yi himma wani yaɗa ilimin su ba to amma duk malamin da suka ga an san shi cikin magabata to ya yi sa'a ɗalibai ne a bajirai da shi ya sa lokacin da malam yake karantarwa babban al'amari shi ne ɗalibai su daga sa ido suna kulawa da mai malam yake za a karanta da mun ka'ida a gaya muku ga matafiya a gaya muku ga manhaji ga kuma gadi to ana sa rai ɗalibin ya tashi ya daura a kai ba wai ya je ya zauna ba kuma ana sa rai ita kuma da'awa a ci gaba da yada ta har mutane su gane game da malam yake faɗa da'awar da da'awa ce wadda da yawan mutane sun jahilce ta ba su fahimce ta ba barin manta lokacin da aka fara fahimtar littafin shi da salatin nabi wanda malam ya rubuta shi da akwai waɗanda dariya suke ma littafin suna ganin kamar wanda wani irin littafi ko wani sifar da salati da sauran sun saba su ne ko a koyar da su a halalin su da imamin su da isiyar su da waye suna ganin iyaka sallah ta kare a nan to a hankali hankali da su ma da su kai hakuri ana ta karanta da jama'a ta ga abu ya yi ko ina duk inda baka tsammani an karanta da littattafan kuma ana ci gaba da karanta ba. babban al'amari ne lokaci yana tafiya kuma malamai suna yin karanci kullum suna rabuwa to abin da ke faruwa shine ɗalibai masu tasowa yaya himma su take game da su gaji waɗannan kujeru na malamai sai da ina aka ce babu waɗannan malaman su waye za su ɗauki wannan ragaman da wannan aikin kuma su ci gaba da ne abin kunya ne a ce duk abubuwa ce da a rika nuna mutum ɗaya ko layi a ce wata layi akwai dai wani bawan Allah guda ɗaya ana sa rai yana da sosai wani abin da kai ce ne abin ban tsoro ne abin ban wato mamaki ne game da irin yadda nan gaba al'amara za su kasance ilimi na Allah yana bukatar mutane na Allah karantarwa na Allah yana buƙatar malamai na Allah babu abin da za mu ce illa Allah madaukakin sarki muke ko ya sanya kuma yadda muke kuma da kyakkyawan mutum, aikin nan na Allah ake Allah ya ƙara masa kulashi ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa juriya ya ƙara masa jajircewa mu kuma ɗalibai Allah ya ba mu ikon haƙuri da kuma saurare da kuma koyo da kuma jajircewa wajen neman ilimin a hannunsu har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa lokacin kowa daga cikin mu ya yi don ya koma ya amsa kira ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kamar da muka zo wannan tafsiri lafiya Allah ya sa mu koma gida da lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa kuma ya yawaita mana mutane alkhairi na ji daɗi ma da ya karanta sunayen mutane waɗanda suke ba da gudunmawa wasu ma ba a nan suke ba wasu ma ba yan garin ba ne abin mamaki daga wasu wurare suke kawo gudunmawa kaga aikin Allah rago sai bai wani kila ga kofa wani ma kila a unguwan yake amma ko zai sauraron karatu ko zai zo karatu na tabbatar akwai dubban mutanen da suke bai wannan karatun daga jihohi da waɗanda kilomitoci ne ɗaruruwa kafin ka zo jihar suna amma kuma suna zai karatu to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka Allah ya albarka ya sanya alheri wa salama